voice of America. VOA. Voice of America. VOA. Voice of America. VOA. Manasang programs ɗinku. ba kai amma wannan kiɗa ta yi bakwancin ba muka samu eh sunana david samson hassan aka david swazo ah david swazo kace ko yes eh david swazo me swazo din mm nickname ne kawai amma nickname din naka yayi nagode ya aka ka fara waka ga kai ka iya kiɗan jita din nan gonin mm. sha'awa har na fara gengadawa ah, <laughs> wallahi ah, na fara koya ne hankali a hankali mm. to har sai kai ga matsayin muna iya yi mana waka har ta kai ga muna yin production muna iya yin kiɗa mu yi voicing duka. Ai na ɗauka a ƙasa turai muke da naje. A ina. A shi baƙaƙe mu sun iya. A sosai rege kenan. Oh rege kake yi? Yes. Muna zancen shekara nawa da fara waka. Da fara waka gaskiya ya kai bakwai. Bakwai. Yes. Kuma you look so young. Yeah. Wani irin saƙonni kake isarwa? Gaskiya saƙon da nake bayarwa yana ba da saƙon yadda za mu gane ah, rayuwa na duniya kuma yana wucewa sannan kuma moto dina shine be yourself be eh ina kokarin in nuna mutum eh kokari ya babaiwansa kar ya duba baiwan wani ko da waka kake yi abin da ka fi kwarewa akai ka yi shi kuma ka yi shi da zuciya daya da wace waka aka san ka eh wani waka ne Allah ne a rera mana okay Allah ne waya baka gida da kuɗi da mota har kake waiwai Allah ne. lafiya da mata har ma kana wedin Allah ne. It's not by power, it's not by malam Allah ne. Kana nan nan nan nana har ma kana waiwai Allah ne. Ita wannan wani sako ake isarwa? Eh wannan sakon da na isar akai shine duk abin da Allah ya baka a duniyan nan ka san da cewa Allah ne ya baka ba mutum bane. Kar mutum ya yi gadara. Kan mutum ya yi gadara. Wace ce bakan damiyar ka? Mm, gaskiya Allah ne ne to banda ita sai wace ce ta biyu eh wani wakan soyayya ne ita wa kaiwa you are the one mm. kawai rera shi kawai to waje saboda wannan abin da ta tafiya da ni okay <laughs> mm. Excuse me, lady, wanna talk to you. I like to introduce myself to you. Ke kaɗai ke ce kike sanyan zuciyata. You are the only one who knows how to amuse me, girl. Please don't make me cry. At dagwas dagwas ta kuce <laughs> ta yar budurwa tana da kyau tana da kyau kai kyakkyawa. Wow. Mm. Why if we have a gaskiya mutane suna da yawa hmm. da in kana koyan wannan zaka ji gurin mutane daban-daban hmm. amma wani ana ce mai brother raymond hmm. london a london yake? a'a <laughs> <laughs> nickname ne kawai eh brother raymond wani irin kalubale ka taba fuskanta itu eh gaskiya wani lokaci ana ganin kamar abubuwan da muke yi ba abu bane mai kyau ana ganin muna yawo da jita ko muna koya sai dinga mana kallon kaman abin da muke dai ba zai taimaka mana bayan mu mun san muna da bege da cewa wata rana Allah zai taimake mu a harkar kuma za mu faɗakar. To eh, wannan kalubalen eh. ka yi aiki a kansa ka nuna mutane cewa kai wannan tunanin na ku baka yake ba. Sosai na yi kuma mutane da dama ma sun ga sun fara ganin abin ma. Kuma ya tasiri? Sosai ya yi tasiri kuma na na na imanin zai ƙara yin tasiri zuwa gaba. Me babban burinka a harka ta waka? Babban burina a harkar waka shine wata rana in isar da sako in zama legend. waɗanda ko da bana nan za a ce yes kamar bob mali <laughs> ko kuma mai gidana billy o to Allah ya yi idan amin amin to al'adar shirin da muka yi wa mawaki tsiye sai dai kai kuma tun kafin mai maka tsiyen ma ka so ka kore mu <laughs> gaskiya ne dama haka ake son mawaƙi zama ya zama ever ready mm. duk lokacin da aka ce ka gwada wani abu ka yi shi irin da zumma kuma da zuciya daya to tun da ka faro da wakan VOA sai a rufe mana da waƙar VOA okay yeah VOA VOA VOA Allah ya muku albarka VOA Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.